ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu a wannan littafi mai tarin albarka na khuluqul mu'min ɗabi'un mumini na Sheikh Dr. Mustapha Murad babban malami a kulliyatul da'awa a Jami'atul Azhar wanda muke gabatarwa nan masjid kitab wa sunna ala manhajis salafiya unguwar jigwal garin jihar Borno mun karatu suka 82 yau insha Allah ta'ala shine karatu na 83 muna daren a daren lahadi daren bakwai ga watar biyu watar safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina alif arbaniya da arba'in da daya ta zo daidai da daren shida ga watar goma watar oktoba miladiya shekara dubu biyu da goma sha tara muna nan a shafi na ɗari uku cicif mun yi karatu a jiya mun karasa babin zuhudu wanda muka karashe a gidan wani ango mai zuhudu da amaryarsa salman al-farisi muka shiga gidan kawun mu'awiya muka ji mai yake ciki sai muka shiga kyan hali na 23 shi ne al'istikama daidaituwa mun je ta'arifin istiqama sannan kuma da ayoyi akan istiqama sannan kuma da hadisai akan istiqama yau za mu tashi jaza'u ahlil istiqama ko sakamakon ma'abuta istiqama eh mun ji abubuwa akan istiqama fadan Allah madaukakin sarki fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka da kuma falizalika fad'u in kama umir ko mun je yadda umarnin ya shafe mu Allah ta kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilayhi ku istiqama mana ayar da ta istiqama to yanzu mun zo mun tattauna rukunai istiqama sai yanzu za mu shiga jaza'u ahlul istiqama sakamakon ma'abuta istiqama kan koda ƙur'ani ne shi yayi magana aiki mai falala sai ya kawo sakamakon su da yace innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya ne sakamakon jaza'uhum inda rabbihim جنات عدن تجري من تحت الانهار سوء هل جزاء الاحسان الا الاحسان ده وجزاء السيئه سيئه سيئه مثلها ومن أطاوى أصلها تشيني كنان ساكمكم في استقامة إن كي استقامة ذاك صام ما ليس أهل الاستقامة سوما بوتا استقامة لا يعصون على ما فاتهم ba sa bakin ciki la ya sauna eh, ba sa bakin ciki fa kai fa asa ba sa bakin ciki alama ba da abin sabun da ya su ce musu wala ya na kuma ba sa farin ciki bima ma da abin da Allah ya ba su ma'ana abu na duniya ya tsole musu ido wala na ba sa bakin ciki ala faqdi malin aw waladin wajen rashin ɗa zuciya ko ɗa wala yusibuhum hammun wala ghammun wala yusibuhum baya damun su hammun wala ghammun hammun damuwa wala ghammun ko bakin ciki wala amradun ko rashin lafiya nafsiya na zuci ko asabiya ko na gaɓoɓi gaɓoɓin jiki to sai kaga suna godiya wa Allah yawwa ba wai ba su rashin lafiya ba ko ba wai in sun rashin lafiya ba kwa wasu ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi jinyar da yace inni aku kama aku, rajulani minkum amma abin da ake nufi duk raɗaɗin raɗaɗi baya sa su fita daga mai hayyacin su an gane ko saboda haka ce an ce ah, ba su a bakin ciki ba su a kaza ana nufin baya tasiri a tattare da su amma dole idan rashin lafiya ya dame ka zai saka tashin rai ah, ka yi riga wasu wasu amma kar ya sa ka kasa haƙuri kuma ka kasa godiya wa Allah sai in jinya kake ji akwai wanda jinyarsa ya fi naka in ka ga nasa ma sai ka shirme kake ko ba wai ana nufin za a mutuwa baya gano su ba za a mutu musu tunda annabi an maka mutuwa idan sai yana hawaye amma yana cewa kuma yana cewa innal qalba la yahzan innal ayna la tadma wa innal qalba la yahzan wala yaqulu ma ما ولا ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون zuciya yana bakin ciki kaza yana bakin ciki mu rabuwa da kai ya kai ibrahim muna bakin ciki a wannan shine abin da malaikai nuna mana Kala ta'ala Allah ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jaza'an bima kanu ya'malun Allah ce innal ladina qalu rabbuna Allah lalle wa'ina suka ce ubangijinmu Allah ne sun mastaqamu sana suka istiqama suka tsaya akan Allah ne ubangijinsu. ba shirka ba jijjiga fala khawfun alaihim in sun zo mutuwa babu tsoro a gare su wala hum yahzanun kuma me ba za su bakin ciki ba in sun zo mutuwa babu tsoro gare su ko babu bakin ciki Uh, uh, ula'ika wayannan mutane ashabul jannati sune ma'abuta aljanna khalidina fiha suna dawwama a cikin ta jaza'an bima kanu ya'malun sakamako ne ga abin da suka kasance suna aikatawa aya ta 13 da 14 a da haka. wannan ayar ya nuna duk wanda ya yi imani da Allah kuma ya istiqama so shi fa in yazo duk matsalolin kiyama ba tsoro ba bakin ciki wannan dan aljanna ne ha a a sha uku sha hudu suratul ahqaf dan suratul ahqaf ai farkon sura rabin shafi sura ta biyu ko wani ayar yana karshen shafin sa wanda da shi sai wa sai na insan to adadin ayoyi ba za su ba da 30 ba sai malam ya ci gaba da cewa fala khawfun alaihim wala hum yahzununa fi dunya babu tsoro a gare su ba bakin ciki a gare su a duniya li'annahum khuddamur ruhi sun su masu hidima wa hidima ne wa ruhi wa ru'atul nufusi ko masu kiyaye zukata to abu ya samu gangan jikin su ba damuwar su ba dama shi dan adam inji shine mutum shine zuciya shine mutum tun da ya ta'ala wa inna fil jasadi mudghah إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله على وهي القلب بشرك نيش غبة تشوى وصالكوا طريق الحق سنج حجر جسيا يثبتون عند الموت يثبتون عند الموت سنة ثبتوا يا يموتوا بالقول الثابت أكم مغانا ثبتت شاكي سكا كلمة شهادة وتتلقاهم الملائكة ملائكة سنة تربنسوا in sun mutu bin rauji wa raihan farauhun wa raihan wa jannatu Ta mu gobe kiyama Allah zai raba mu uku wa kuntum azwajan talata ko uku nan biyu ɗan aljanna ne ɗaya ɗan wuta ne don fa asabul maimana ɗan aljanna ne wasabiquna sabiqun ɗan aljanna ne sai dai kowa ashabul mash'amanci mafa wai da yan wuce ne shefa a wasabiquna sabiquna su ne na ɗaya a aljanna saboda haka idan mutum ya farka a gobe kiyama ya ɗan saki hancinsa shi ya ji kamshi yana fita da kamar ya ji kamshi kamshin girki kamshin turare kawai sai shi wina ne shi ɗan aljanna ne don fa amma in kada min al farauhun wa raihanun wa jannatun kana fita a kabari ka ji kanshin su ko ba ka ba kanshin turare ka ji kamshi na girki kamshi na kayan kamshi to kai da aljanna ka fita daga kabari kuma ka yi tattakan hancin da mura ka musu kai da gane da zaka ji ganshin ka saki hancin ka zuƙa ka zuƙa baka ji ganshi ba to sai ka kafa kunne da ce salamun laka to kai ma kai wuri na ne in kunne ga ya ji maka masa salamun laka wa ma in kana min ashabi da min me zai ji fa salamun laka min ashabi da min amma ya kafa hanci wayam ya kafa kunne wayam wannan eh, hasbun Allah kawai wa ma in kana min mukazzibin zalim na raw Farau, fa me fa min halim wa tasliyatu jahim inna hadha lahu hada haqq al-yakin fasabbih bismi rabbikal azim saboda haka eh, a nan shi mutum idan ya tashi a gobe kiyama yana mai istiqama to zai sha kamshi zai ji daɗi malaku za su tare shi a su tare shi su tarbe shi zai shiga aljanna kala azza wa min qa'ilin kala ya faɗa azza Allah ne izza min qa'ilin daga dukkan mai faɗa ba wanda ya kai Allah izza Allah ce innal ladina qalu allahu sun thumma ƙamu lalle wayanda suka ce ubangijinmu Allah ne thumma istaqamu sa'an suka daidaita tatanazzalu alaihimul mala'ika ana sassaukar musu da waye malaika ana saukar musu da mala'iku duk wanda yake da istiqama idan mutuwarsa ya zo mala'iku za su sauko kafin a karɓi ransa ɗin akwai wasu mala'iku za su zo su kwantar masa da hankali kafin a zo a karɓi ransa idan mala'ikunan sun sauka ba mala'ika ɗaya bane don haka kai ta ta nazzalu za su rika sassaukowa alaihim a kansu almala'ika mala'iku shi su ga ce musu Allah ta kafu kada ku ji tsoro wala ta hanzalu kada ku yi bakin shi nan da minti kaza za za tsoron ku bawan Allah za a ɗauran ka baiwar Allah za a ɗauran ki tunda kana da istiqama kina da istiqama sai an zo ɗaukar rai da salata khafu kada ku ji tsoro wala ta tahzanu kada ku yi bakin ciki kada ku ji tsoron gaba kiyamar ku kiliya da ku ɗan aljanna ne wala ta tahzanu kada ku yi bakin cikin zurriya da za ku bari wa zai kula su Allah zai kula su wa abshiru bil janna ko muna muku albishir bil janna allati kuntum tu'adun wace ko kasance ana muku alƙawari da ita sai a ce da su nahnu awliya'ukum mu ne masoyanku fil hayati dunya a rayuwar duniya mu ne masoyanku a rayuwar duniya to me yiwa ko mala'iku ne da suke zuwa suke canje canje wajen karban sallar ya ta'aqabuna fikum mala'ikatan bil layli wa mala'ikatan bin nahar mai wa a cikinsu akwai mala'iku da suke rubuta ayyukan ɗan adam a jikinsu mu ne masoyanku a nan duniya wafil akhira kuma a lahira mu za mu taka muku bayan zuwa ga aljanna walakun kuna da fiha a cikin aljanna ma tattahi anfusukum abinda ku yake sha'awa walakun kuna da fiha a cikin aljanna ma una. duk abinda kuka ki'a za ku an kawo muku kan aljanna aljanna yana samu ba sai ya zai ba zai kira sai ga abu ce to bari koyi larabci in koyi almauzu eh, ayaba da larabci eh, lemo da larabci yalo da larabci gauta da larabci ko ba gaba lamba da larabci kuli da larabci a shi aljanna in kana samu ba wai kiran suna abun za ka yi ba duk abin da take so sai ka ce subhanaka sai ka ganshi a gaban ka duk abin da kake so subhanaka Allah ya zo ka sai ka ba gaban ka haka ayat qur'ani ce da'awahum fiha na allahumma duk abin da za su kira a kawo in suna bukata subhanaka allahumma ne kudin siya la subhanaka allahumma sai ga abun a gaban ka Ka yanzu ko da a duniya Allah ya baka subhanaka allahumma na awa daya duk abu na rage so ka ishi zaka faɗa ai zaka zaka zama da kudin da sai an ji ka ga kawai sai ka ce to subhanaka allahumma biyar adadin kuɗi irin na bilge da yazo to ma sai ka subhanaka allahumma da an ji ka ba a ce baka da lafiya kana ta subhanaka allahumma cutar ya tafi to wannan shi ne abin da duk ɗan aljanna abin da yake so a subhanakallahumma zai same shi don Allah ya cewa innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al anharu fi jannatin na'im da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum ha salam wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin to shi ne kenan za ta musu walakum fiha ma tashtahi anfusukum kuna da abin da zuciyarku take sha'awa Walakun kuna da fiha a cikinta ta ma tadquna ko ba haka ba abin da duk abin da kuka kira za ku ganshi a gaban wannan shi nuzulan jara ne ko liyafa ne min ghafurin daga Allah ne zafara rahimin mai jin kai ka an bi malakin mauti kamar ga mala'ikan mutuwa yana dika yana kiranka yana kawai ya wali yalla ya waliyin Allah ya masoyin Allah abshir bi zanna bi jannati Allah ana maka albishir da aljannar Allah abshir bi raw'in wa rayhan ana maka albishir bi raw'in da kamshi wa rayhan da kamshi yana da fassara da yawa amma kawai ɗaya daga ciki bi rauyin kamshin girki wa raihanin kamshin turare ai kamshin da zai so a turare ba shi kake so a girki ba yanzu a yi maka su madada a sa turare a sa maka turare madada a sa maka man shanu sai a sa turare a kai ba zai tafi ba ko ba gaba kai wanka ko madada ka shafa turare ka shafa man shanu ai ba zai ba a kowane da muhallinsa rauhun ana iya cewa kamshin girki raihan kamshin turare ورب كما ذاك عبد أبنجد راض ورب راد أبنجد من يرجع غير غضبان با أبنجد من يخشبه فالتهنع كسامك شرحانك سنة فالتهنع كسامك شرحانك ولتصبر يحقري قليلا كنا حتى تقترب منك الجنة حرق الجنة وخصوصا في الكبرى ما في جرمه ula'ika ashabul jannati na fiha bayan su ne yan aljanna suna dawama cikin ta da za a jima kanu ya amalu sakamako ne ga abin da suka aikata suratul haka. shirin wannan shafin ya gaya mana sakamakon waɗanda suka yi istiqama mun ji a cikin ahqaf la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ulaka janna mun ji a suratul fussilat tanazzalu alaihim al mala'ika shine wannan mai aya ta 30 da 31 malaku za su sauko suna cewa kada ku yi bacci alwasailul musa'ida alal istiqama musa'ida alal istiqama hanyoyin da suke taimakawa mutum ya zanto yana da istiqama وفي الختام a cikin أتكن cikawa. A waje ina son an ushira إيه ishara. ila ba'dul wasa'il zuwa ga wasu hanyoyi al-mu'awina mai taimako alal istiqama kai istiqama ala sabil ahli al-istiqama a bisa hanyar mabuta istiqama in kana son ka samu istiqama me zaka yi na farko min hadil wasa'il daga hanyoyin al-usratu salihah ka samu family salihah ma'ana a istiqama a samu family na gari al'usra mutum ɗaya baya zama usra mace ba usra mace. miji ba usra ba sai sun haɗu biyu suke zama ne usra domin a shi gida kamar tsuntsu ne mai fuffuke biyu don ka yanke fuffukensa ɗaya ba zai fiye ba to idan ana so a samu istiqama sai an samu family na kwarai a samu uba na gari a samu uwa ta gari a samu namiji na gari a samu mace ta gari in an samu namiji na gari ba a samu mace ta gari ba sai zama kamar gida annabi nuhu da gida annabi ruwa gida a samu mace ta gari ba a samu miji na gari ba sai zama kamar gidan fir'auna amma in an samu mace na gari namiji na gari sai a samu kamar gidan annabi ibrahim ga annabi ibrahim ga saratu ga annabi ibrahim ga hajara فالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نسيم شفا كيف صعباء النبي صلى الله عليه وسلم كذا عبد الله بن عمر يا حد جنبي بابانسا عمر مسلمين ما مرسا مسلمات كان شاكا سام ببان فقيه ما لم يحديث domin abdullahi ibn abbas baban bakwa annabi abbas bin abdul musallin musulmi ne mutumin kirki ne sana kuma mahaifiyarsa mutumiyar kirki ce sai aka same sa Sani kuma ire-iren wayannan za ka rika biyu a sahabbai za ka rika samu wanda a baya yadda muka zo muka kawo kisa na malik ibn dinar eh, malik ibn dinar sorry abdullahi ibn mubarak mun ji ga babansa ga yadda ya yi aiki da alambu ga yanayin da yake mun yi bayanin mahaifin abunan abu hanifa ko nu'man shine suna abu hanifa suna babansa zaidu ibn waye harisa ibn waye ibrahim harisa ibn ibrahim kuma zaidu ibn ibrahim yawwa wannan kuma to shi ne kenan na farko a samu family na kwarai usra as-salihah ma'ana ba wai shawo musu ya duba ba al-muriha allati tu'abdu al-abtal al-muriha family wanda al-muriha kalmar muriha shine da hutarwa ko kwanciyar hankali ko hutarwa menene hutarwa kaga shi namijin yana hutar da ita ita ma tana hutar da shi don su samar da ƴaƴa na gari wajen tarbiyya allafi wata tu'addu al-abdal za ta tanadi jarumai tu'addu abdal za ta tanadi jarumai to duk wanda kaga ya girma ya ga wani babban gwarzo a duniya a ilimi ne na addini ilimi ne na zamani kuɗi ne mulki ne mukami ne to a fa mace da miji su suka girmar da shi saboda haka kowa uba ya zanto na gari uwa ta zanto na gari wannan yaro da ake goyonsa ko ake rike shi ko wannan yaron da kake masa dariya in ka zo gida ka ɗaga shi ko 'yarka nan da kake ɗagawa ba kana iya gina shi ya zama mutum ne mai amfanar duniya gaba daya amma da ta ciwa ba a goye shi ba ne an goye shi wanda ka zo kaga ya zama wani ya albarka a ƙasa kana nufin irin su malam jafar ba a goye su ba ne irin su albari zariya ba a goye su ba irin su fantani ba a goye su ba su dr sani rijiyar ilimi kana ga duk kawai na an goye su saboda haka wannan jariri da take kallo allah ya baka to kai iya kokarin ka fa kai masa jini don ka sani fa shi kawo haka ya zauna a hannun uwarsa haka ya zauna daga baya zai zama abin da ya zama nan dukanu haka ya zauna daga baya zai zama abin da ya zama to shi sa Allah yake ɗaukan jariri ba ga ba ya fesa da bullet ba a hannu ballantana ranar kiyama da zama ɗan ta'adda ka zo kana sun koyar da kai gaban Allah kana ba da wani hanzarin ƙarya ba a yi sa da mulmulallen wiwi a hannunsa ba to don me ya zama da Allah ya baka dafa ba ce wai kawai ka bar shi ya rayu yadda ya so ka tankwasa shi yadda kake so shi ne in ana a samun family da kyau yaro alal akalli ya je karatu in ya zo ubansa na iya bi masa mahaifiyarsa na iya bi masa ta ta gida ya zauna amma uban arga ne uwar akwala ce an ce in sun zo gida su bi karatu in sun bi sun bata zai gyara su kuma galibi matsalar da ake samu mata sun fi maza kokarin neman ilimi saboda haka in ana son istiqama gida a tarbiyyantar da yaro mai istikama sai an samu wani da zanto ba duk a samun zane in yaro ya zo sai ya je waje a yi mishi wannan yana da muhimmanci kwanye da gaske a rayuwa kwarai da gaske wa tubnin rijal gidan da za ta gina mazaje da suka dubi littafin muktasar in kana neman littafi mafi wahala na cikin ka shi muktasar khalil wani yare ma in ka ji a muktasar sai ka ɗauka indiya indiya ne wani yaren chinese chinese ne in ka ji ne muktasar kuma duk yadda ka karanta larabci a duniya muktasar sai ka je wajen malami da ya karanta ya koyar da kai amma ka je karanta tarihi wanda ya rubuta muktasar mamarsa sai duk lokacin da za ka ba shi nono sai ta yi alwala da alwala za ta bashi in tana gandar alwala tana cikin halin da ba za ta yi alwala ba sai ta dafa bango ta yi taimama da taba shi nono babu alwala ba shi da farko ya je wallafa wata littafi ya kawo ta ce tun wahalar da ne maka wannan wannan arzan littafin za ka wallafa wanda kowa zai iya karantawa Wahala da ne a banza kenan sai ce zai ka yi rubutu in za ka yi rubutu ka samu ina je rubuta muhtasar ya kawo duk yadda mutum ya ji ban ya ce maka shi guru ne a loga ya hada shi da muhtasar sai ya zama guru sai ya yi wani magana fa ya faɗi wata lamiri sai ka da shafi uku hudu baya lamiri yake komowa gare shi ta ce ka yi littafin da misali yanzu kamar ka cika baki mutum da kaya da kirage to ta ce irin littafin da za a jayi kamar abincin raƙuni saboda haka duk waɗanda kake ji a tarihi sun zama kaza sun zama kaza aiki aka yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba har sai ya kama malaka ya zo ya masa bayana da shekara hudu ya tsare girjinsa saboda aka aiki ne jazur kuma shi yaro na in kun bar shi kullum da girma yake yi to shi yasa da Allah baya buƙatar tarbiyya ai kawai sai kawai Allah ya riga jeho maka ɗaya daga sama sai ya zo da cikakken gemu kamar ubare ya ya haka dai dan kare to ga to bismillah ga ɗakin ka amma sai a ce da jariri hayire nan shi a girma da shi don ka dasa masa abin da zai so ka dasa ne ya Allah abokanai da suka bata shi kafin ya saba da abokai ba ka ya sani ba tarbiyyar yanzu shi ne, ka sa yaron ka a makaranta ya je makarantar boko ya da ya je islamiya ya dawo wikin akwai ranar da shi firi to kuna tare in kai dan kasuwa ne kuna kasuwa tare in kai manomi ne kuna gona tare sai na abokin shi ba shi kenan ba shi kenan an wuce nan mutum a samu irin wannan familin in dai an ce irin maryam alaihar salam ta gina isa alaihar salam uwa kadai aka samu ta gina isa ai ta ce da shuka a malamai suka ce ana so a samu uwa da uba masu addini amma in za a rasa in ɗaya zai rasa addini waye za ce rasa uba ya rasa uwa ta zanto da shi ko uwa ta rasa uba ya zanto da shi samun kamar misali mun gani ana tsammalin babansa ba musulmi ba ne mamarsa musulma ce in tana wasa da shi shi ne sai ke cewa Allah sa wannan ɗan ya girma ya zama ka za ta rage irga abubuwa jini sai babai take ki daina ɓata min ɗana amma ta yi iya ƙoƙarin da ta ana anas har yanzu zama annabi babban malami a duniyar musulunci kaga domin kaga shi shi ita uwa ɗin abin da ya sa aka fi so domin kaga ita take da jaririn kuma nonon nononta zai sha shi sa hadisi ya hana mace goluwa wacce ba ta ja ka ba ta renon ɗa ta shayi da ɗan wani ƙwaƙwalwar ta hamka ta wani wuri ko za ka tabbon da a samu jini a jini ko shi ya sa musulunci ya yarda namiji musulmi yana iya auren ahal likitabi amma ba yarda ahal kitabi namiji a wurin musulma ba don shi ne da raja ba kuma Allah yake tsoro annaba maza ne ba mata ba saboda kaga shi namiji zama shi galibi tarbiyya shi discipline ne a gidan aiki uwar ta riga ba su tarbiyya in yaro ya tsallake ko sai aladabtar da shi a saboda haka in ana so istiqama a samu irin wannan gidan kaga galibi matsalar da yake samun al'umma kenan wa turaddil alfan wallati la tatanazalu a samu family da ba za su sauko ba an wajibi ha daga wajibin su wajibin uba da zai bayar da yaron samu tarbiyya wajibin uwa ta bayar لإعلام مدمر والذي لا تنازل عن واجبها فقابل دباسا سوقا ده واجبين وبا ينا بعد واجبينسا وتنا بعد واجبينسا لإعلام مدمر أو ثقافة مفسدة shiga tsakanin yaran li'ilan ga wasu ilmuka mudammira mudammir mai zammara mai hallakarwa ko wayewa mai lalata tarbiyya mana iyayen su iya kokarin su wajen shiga tsakanin yaran da wayewar da ba nagari ba to da za ka yi duk baɗalar da ake yi duk baɗalar da ake yi a fina-finai ake ɗauka yanzu wasu an ta daban a wuri ba da a cikin ake kallo ba za ka yi gaggawa ce a garinku to sai dai ka ci ana kona bola ko ana kona cycle siyasa kaya daga baya yaro ya zai fara jin nashiya daga baya fara gani na gaske kuma idan ka ɗauki kodakin nafin da ake ba dama a kafa a kasa-kasa ake gani duka wayansu abubuwan su suke hallakar da al'ummar mu wa min ana daga ciki almadrasa allati yaqumu dawraha yaqumu dawruha ala tarbiyya wa ta'lim wa an-nazariyya wa tadbiq nabiyu ana son istiqama a samu makaranta karka haifi yara kullum suna gararan ba anguwa su ne a bolancan su wuce bolancan ba makaranta da ranar makaranta da wikin kullum yaran suna gararan a layi a samarwa yara makaranta makaranta eh karka ce to annabi yaransa wani makaranta ya sa su a gida annabi makaranta ne akwai makarantar da ya kai gida annabi da baka ji ana wazkur na suna fi buyutukun min ayatin lawalin yaranka makaranta kai ma makaranta mamarsu makaranta amma galibin mu abu da muke yi sai da namiji ba ruwan shi da karatu ya kai ba da maganin da islamiyya sai da haka mun tura uwar yaron mun tura yaron kamar cewa ake kai ya ba mu ganka a aljanna ba sai da ta haka ba na tura uwar yaron da yaron ba ya sai al'ayi mu gwara ne mu gwaras ne mu jarumai ne sauta wutan za mu yi fama kamar fasa kake shi makaranta wata ko makarantar ka kai da makarantar da ka kai ya'insu makarantar da ya komu jauruha za ta tsayar da za ta tsayar da rawanta ko matsayinta ala tarbiya wajen tarbiyya wa ta'alim da ilimi makaranta ka duwa ana ba da karatu karatu da tarbiyya yawwa karatu da tarbiya kada ya ruɗe ka wannan makaranta akwai ilimi amma akwai ta tsara ana son ilimi da tarbiyya kuma ku sani ilimi da tarbiyya fa kowanne a makarantar boko ana samu a makarantar islamiyya ana samu ilimi da mummunar tarbiyya shi ma a boko ana samu a islamiyya ana samu domin idan islamiyyar ta kawarijai ne ta boko haram ne ba haka yaranka za su taso ba ai waɗanda aka yi ta ba su waye na ake dun karantar da su aka yi yanzu yan shi'a karantar da su aka yi da alallan ba su abubuwan yanzu ba kowa mallari an sun ma an zara la'afai ta koyarwa aka mai da mutane boko haram saboda aka makaranta ɗin ka dubi ilimin makarantar kuma ka dubi tarbiyyar makarantar sannan ka dubi irin malaman makarantar shi da abin da ake duba a makaranta ba wai mu yayi ne da mu an buɗe samun makaranta ɗi eh, an ɗaura an je mara ko za ka makaranta ba kan ginin makaranta ba me ake koyarwa su waye malamai in ka ga makaranta ne malaman duk alfarma ake ɗaukawa duk wanda ya zo ya sabbin da aiki da ala ku taimaka ku ɗauke ni karantarwa sai a ɗauke shi to karar ka yaro makaranta ilimi ai malami ba a alfarman daukan malami shi ya iya ne a dauke shi in bai iya ba sai ai hakuri haƙuri shi ya matsu ku ba shi jari ya tafi ko a samu makarantar da za ta tsayar da matsayinta wajen ba da ilimi da ba da tarbiyya tarbiyya tarbiyya sannan kuma wan nazariya da nazaruka wa tadbiq da dabbakawa wal da magana wal amal da aiki Walƙudu wata saliha da kyakkyawan abin koyi Walmuraƙaba da lura a daqiqa mai zurfi Shafa an sa yaro a makarantanka a ga cin abinci nasa daban zai ci da dama zai yi bismillah zai yi zikirin shiga ban ɗaki Fifa shiga gida fita a buɗe tahazir sosai mana bai ana karantar da ɗaliban su akwai tahazir sai a samu malami na gari wanda zai ajiye su minti talatin da kaza ne wa'azi zai musu ya nuna wa yaran muhimmancin iyayensu muhimmancin ƙannansu muhimmancin jayyonsu muhimmancin abokanan iyaye muhimmancin makota sun daga nan ake gina wa yaro tarbiyya amma ba wai kullum an amirul mumini na ko ba a musu bayani wane ne amirul mumini na saboda haka dole a samu ilimi a samu tarbiyya shi yasa ka ga israel yahudawa da kake gani me yasa idan bai Hude ya taso bai san kowa a duniya ba sai kan shi kwata-kwata duniyar nan da huye gani yahudawa nawa ne yahudawan duniyar na ba duka duka wasu yi miliyan biyu miliyan uku ba wanda yanzu yau har amerika tana tsoron yahudawa mutanen kano sun fi yahudawan duniya eh, yahuda sun fi israeli yawa amma sai dai su sun tashi ne ba sa wasa ko kwallo ake yi ka taba gani cin na israeli su ba su da wasa a gabansu sai fim na israel Kada fim na america kaga fim na saudiya na ingila amma israel a ta ganin jamfi na ku zawai su ba su da lokacin wasa ilimi kawai su gina duniya shi sa yau in sun jijjiga america ta jijjiku siyasar america israel ne take juya su garin jami'a don su ba san wasa ba mu ne yanzu aka yaro eh, da yamma zo ya sa gajeren wanda ya tafi bol su yana suke da wani lokacin iskan ba su da wani lokacin ka sa gajeren wanda ka tafi gidanku eh, kuma eh, da kira ka samu gari mudu daya in ka je israel fa wai yanzu ba ka ga mu yanzu a nigeria za ga mutum zai sai wani bangalmani fili ya bari ba to su ba ga isa ba ko da fili ne kamar fadin masallacin nan ba ka gine ba daga sa wani abu da za a tsaro ba gwamnati sai ka kwace mu ne za ka shiga daji ka zuga wani gonan shi bai bada haya ba bai noma ba can sai ka dan furzin ka kashe ka ko ka yi ko ka ba wani to su ba san da wasa ba to su idan za ka yaro lazim abin da za ku yi da shi a nazirin shi ne babu wani bil adama fa sai ba yahudi to shi fa zai zai tashi shi bai san kowa ba sai kan shi shi fa sai su riga harba makamai falastin so a wajen su kawai duk wanda ba su ba shi da akuya ɗaya ne so kaga irin wajen lokacin mu kuma sai a nuna wa shi ɗan adam muhimmancin ɗan adam musamman ma musulmi amma mu yanzu galibin ka dubi irin makarantunmu na naziri kawai waka ake wa yara a yi ta waka a yi ta rawa saboda aka dole sai an samu makarantu masu rai makarantu masu rai matsalar mu ba ma kyautata makarantunmu ba ma kyautata makarantunmu a makaranta ba malamai su ne makaranta sai ka ga muna da makarantar islamiyya yaro zai iya shekara goma bai iya larabci ba su mai amfani islamiyya kar mu ga mu ibi darussa da yawa mu ibi kaɗan mu gina su har yanzu idan ka zo koma ɓangar makarantun boko ɗin masu duk abubuwan mu yi baya da wanda yake ss1 abinda zai maka sai ka yi mamaki amma yanzu za ka yi da mutum zai iya karatu ya yi digiri babu turancin kirki a bakin shi babu larancin kirki a bakin shi shi ne matsalar da za ga tsarin makarantun mu haɗe islami mai ne mutum yana kwamfani ma zai tafi titi yanzu an tira titin ba don ba zai tefu ba ka mu sai na yan siri ma zai ake gamawa ya ake gamawa ka karanta english ka karanta kaza ba za ka ba da sentence goma mai kyau ba su da matsalolinmu sai ka ga mudin ban muna yi amma sai mu yi rika yi wa abu rikon sakai na tashi in ba za ka yi ba ka bari ka kama abin da za ka yi da gaske ko ka zanto baban bola da gaske za ka yi kudi amma tana abin ka rage eh, makaranta haka kana makaranta kana haɗuwa da kare oba me amfaninka me yasa ka shiga me yasa ka shiga wancan da yake daɗin shi mutum kai ma mutum ne akwai argani ka samu matsala ba ka maimaita wani shekara ba in za ka yi abu kai da gaske shi sa ko musulunci Allah bai daka ka zo masa kale kale ba in za ka yi kai da gaske ba za ka yi ba yi gaba udu khulufi silmi ka ya kuma wani a fato mino nuna zuwa da likita zuwa ta corona ne ko kasuwa ka je ka bude shago yau ka je gobe ka za ka bude banki ba karewa za ka yi ba in za ka yi abu kai da gaske fakar kawai duk rayuwar ka tafiya yake yi malami kake so to ka dage kawai ka zama malami ka yi wa kanka ka'ida na fara neman ilimi to yanzu muna 2019 eh, ina son 2021 a fara wa'azi a jini a garinmu 2023 a jini a ƙasarmu ka yi wa kanka wannan tsarin wallahi sai eh, ka kana taka wannan rawa kai kamar aure ne da yawa yanzu akwai wanda ya yi aure da za ka sai tara kudin yanzu ba zai iya tarawa amma da ya sa a ransa ko ba ba ga matakin da zai fara in ya je ina akwai promise ne to ga promise ga sadaki ga kaya da shi ke bi da bi sai yesu duk abin da ba ka tsara ba ba zai yi ba ko kasuwa take yi sai ka ce to wannan shekarar jari na ka bare ina son kafin shekarar ya kare jari na ya kai kaza ko shekarar nan ban da kaddara shekara mai zuwa yana in ka buga kasuwa in sayi kaddara kaza fulot ne mene ne to na sayi kaddaran to yanzu a shekarar nan to shekara mai zuwa ina son kuma in ta da ɗaki kaza duk rayuwa ba fulan ba zai yi ba kaga ana ta rayuwa ba fulan shi abu da ke damu ko bature ne yana da fulan nasu in bature ya tashi da asuba zai rubuta abin da zai yi yau yana kan wani abu abu za ka wane yana maka magana ba zai fita ba haka tsari yake wata rana ba za ka ɗauke dare ba kiyamun laili ba kawai nazarin rayuwarka ka aje gada a gaban ka kana rubutu ba ka rayuwa yake tafiya ko sana'a kake sai ka dubi jikinka yayi irin sana'a na yana amfani da karfi sai yanzu karfi na tafiya yake yi kafin karfin nan ya ƙare, ya kamata in yi amfani da sana'ar in samu wasu abubuwa in aje wanda ko da karfi na ya kare zai iya ɗauko abin in sayar in iya juya juyawa gurgudan karfin na haka rayuwa ke tafiya yanzu misali aikin ka karfi ne noma kake kaza ko duk lokacin da kai duk abin da ka samu sai ka cinye tas idan akara lab wa in shariba shaf sai zarfi ya zai ƙare ya za su saboda haka rayuwa akwai nazari akwai tunani saboda haka musu a yara makaranta mai rai kuna sha faɗa makaranta ba zai zan zantuwa mai rai ba sai an samu salabus masu rai ba gwanin ta ne ka bude makaranta ka je ka ɗaya fi salabus a wani gari ƙarshe ma garin da za ka yi ka yi salabus burgirabi za ku yi wani tsaunuka ne babu a garin ku wasu abubuwan da ake zuwa ta wani wuri ma yara su rika haɗuwa da cututtukan in an zagaye dajin garin ku ba sai a samu ba ba mu da ruwa ne ba mu da daji ne ba mu da tsaunuka ne in jan ƙasa ke so ga bala in baki ne gashi nan ta hauli nan wai mene ne ba mu da shi amma matsala yaro ya yi firamare ya zama, yanzu eh, ka ɗauki hatta wanda ya yi ya zama, ka zo ka ajiye shi a kashin ka ɗauko malala matokari ka ce gami da turanci ka ɗauko shakku muciya ka yamu da turanci ko mara ka yamu da turanci ko kalwa a larabcin ma ka ɗauko saboda jimuna muna da matsala sai na za mu koyi yara an ji an koyar da mu apple da larabci ba mu san goro ba su da problem abubuwan da aka koya maka su din baka da su ko kana da su apple kana iya wata kafin da ka gidanka ga yalo kullum a gidanka yaronka bai sani su ne matsalolin gyara wallahi muna da matsaloli da yawa haka rayuwar ke duk abubuwan ba da dacewa da bukata ko kudu ba malami zai yi rayuwar mutane ya yi gabas kudu ba ya yi arewa daga ga abin da ya faru shekara dubu kudu ba shekara dubu an dauko ana masa yau saboda haka rayuwa wanda yana bukatar canji kudu ba yana canzuwa da mutane da yanayi da zamani da wuri abin da aka tsoratar da mutum da shi shekara ashirin da ya wuce yawan ka tsoratar da shi ba zai ji tsoro ba sai ka ɗauko wani salo ɗin kuma da ya ce a samo makarantu masu tarbiyya da ilmantarwa da nazirka da ɗabbaƙawa da uh, koyar da maganganu da aiki da uh, abin kai koyo mai kyau da lura wal ma'ahidul azhariya makarantu na jami'a na azhar na can mala yana tallata makarantun kasarsa kenan don jabir mai wannan littafi mustapha murad dan eh, babban malami na jami'atul azhar yadda makarantu na azhar can tasluhu tana jara babal jawadi wasu bangarori ayi a haƙo ita ta cancanta min gairi ha sama da waninta a can kasar kenan min daure ilimi a matsayin ilimi bi hadin ma'ayin a wayan da ma'anoni amma yanzu a duniyance ka dubi jami'ar madina duk tarkutan bakar aƙida da mutum ya ma yana zuwa za a cire mishi za a cire masa virus duk wanda ka zoga ya zo ciwon kai a ƙasar ku to da bai karatu a makarantar ba ko a makarantar masu sa ake da shi shi sa malam bai taɓa zuwa jami'ar madina ya ja ya zama dan shi'a ba ya je jami'ar madina ya dawo zama kawarin boko haram ba a yi ba ko ba za a yi ba sai dai dama in yayi taqiya ne za a baka ilimi a baka wurin kwana a baka material takardu a baka abinci sai jami'ar madina komai kyauta za a maka a baka ɗakin ka kai ɗaya a cika maka da takardu kyauta a rika baka abinci tsinki ma za su yi maka in za ka zo gida duba gida su biya maka kudin jirgi ta jami'ar madina su ce ukula ha kullum inin ita ta kyankyashi su shan jafar mahmud adam ta kyankyashi dr sani ta kyankyashi su dr bashir su imamu haddasana su shan abdul wahab ga su na su ce ukula ha kullum inin in ka kama wisal su ne in ka kama sunna tv su ne african tv duk wanda yana baje koli sai ka gade ya ɗebo daga jami'ar madina to makarantu suna taka rawa wajen gyaran tarbiyya karka ta a kai yaranka babu ruwanka da makaranta wallahi sai kaga matsala islamiyya shine babba ilimin zamani shi yake yin shi islamiyya ilimin addini shine zaba eh, eh, Dokta isa Fantani kafin ya iya turanci allo ya haddasa alkur'ani sai duk ayyadar zai kawo maka alkur'ani sai ya gama maka mai Eh, lambar aya sannan ina jera fada faɗa littattafan shas usaimin ɗari uku da abu da usaimin ya wallafa duka ya karance su duka ya karance su akwai mai mujallabi goma akwai don har ma an zo ana masa lallabin usaimin domin yace ya yarda da falon usaimin in kana neman malami mai cire cikin hukumannin kana karanta littafinsa akwai daɗi sai usaimin to lokacin usaimin rasu har ana masa ta'aziyya bisa tafa usaimin ya nema ɗari uku da abu da ya karanta ya soji sai karanta kai ga tura kana ma ɗaya karatu bisa tafa usaimin na wasu karanta karatu sau ɗaya sati ma ya kake sau nawa kake zo haka za mu karatu mu zan malamai yanzu in ya karanta littattafan usulmin ɗari uku da abu akwai mai mujallabi biyar goma kaza ko ba gaba to na bin ba nawa ya karanta na ibn taymiya nawa ya karanta kuma har yau in zai baka hadisi sai ya gaya maka lambobin akwai jan aiki ba akwai jan aiki mu tsaya mu yi karatu da gaske jama'a mu tsaya mu yi karatu don waɗannan malaman za zo su mutu sun sun mutu muna da masu rike bayan suna abin da dubawa yanzu idan muka ce albani zariya ya rasu Allah ji kansa da rahama a ɗalibansa wa aka samu wanda yake kwatanta daidai da shi sai dai kawai ya iya yadda zai iya amma waye ne zai yadda ya yi ƙanan jafar ya rasu a ɗalibansa waye mai sa ɗari bisa ɗari ka dubi su shan ba mai shinkafa ɗin su shan isma'ila idrisu duk malami ya tafi dubi ko malam gwamari da muka rasa shi a galimare haka lamar yake tafiya ba to yanzu ku dinnan ne sanan gaba za ku zo ku sai innal alhamdulillah kuma ga shi har yanzu ana nan ana a sama sama saboda ka sai yi karatu da gaske kawai a yi karatu saboda haka mu mai da hankali wannan wannan hana daga cikin as-sadiq as-sadiq yanzu mun fara jin kamar wannan mala yana ba mu uh, social uh, uh, of socialization hanyoyin samun tarbiyya shi na yanzu ba abu da yake ba mu anan domin ya ce daga hanyoyin akwai su saliha. to duk wanda yake karanta social of socialization akwai family the family a family mai kyau sai na biyu almadrasa shine school makaranta sai na uku asadik sadiq abokane asali masu gaskiya to wani abokanai a nan da za ka samu community ko society da mutum yake rayuwa ya shafi abokanen hulɗa 'ya'yan makota 'ya'yan kaza ba aboki asali mai gaskiya ka samu aboki mai gaskiya zai taimaka maka wajen istiqama kai tsari da shi wanda in kai ba daidai ba ka kauta hanya ya gaya maka in ka ki ka ce ka yadda ya shaƙe ka ya zabga maka mari in yanzu daga baya ku sasanta Allah ba ka aboki na gari wallahi ta ji daɗi ko mutum duk tarbiyyarsa yana buƙatar aboki na gari shi yasa a kan duniya akwai wanda ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tarbiyya ne amma Allah ya ba su abokai su ne sahabbansa ba ga jima da sunan su sahabi inna ashabi mu muna son sahabi me ma'anarsa abokanan annabi don dan shi ayi yana so zagi sahabi ya fito karara ce abokanan annabi wane ai abu ya zuba in ka ji sahabi aminin annabi shi za ka ga sautari annabi zai ce ka za su ba da shawara ya ban nasu ya dawo nasu har ma Allah ya ce ka bi shawarar su babu an wasa sai ne wa shawiru kai shawara da abubakar sai shawara da umar sai shawara da Uthman sai shawara da Ali Talha bin Ubaydillah wane ne wa shawirhum fil amri har annabi yana bukatar abokan wani lokaci an zo yaƙi ita maƙiya sun zo mu tsaya a gari ko mu fita sai a shawarce su to balantana yau ka ce an baka shugabanci ce ba za ka yi shawara ba har annabi yana bukatar abokan daga ji annabi musa yana ta waje alli waziran ba min ahadi ga annabi Muhammad da aka gina sai gina ɗakin Ka'aba yanzu yana shawara da ɗansa Isma'il inna Allah amara ne an abni lahu wala baitan atusa'iduni kuma da aka rayu baka da amini baka da aboki ba daidai bane kuma karka kawai abokin sai ka ɗara sha shekaru da komai a'a in ka girbi kowa ba shi ke sai ka zauna ba aboki saboda ka aboki na kwarai aboki na kwarai zai ba da shawara mai kyau ga wani ɗan ƙasar yana buƙatar shi ne kenan sai yanzu sau tari in kana da abokan akwai abin da za ka ga in an zo wajen ka ba za a iya same shi ba amma in an bi ta wajen abokan ka ba sai a samu nasara ta kawai yana da kyau wannan ke ka samu aboki na kwarai kuma ka yi masa riƙon amana ko ne ka zama karka yarda shi yana cikin abin da ya burge ne zuwan dr isa Fantani gombe abokinsa suka tashi shi da dr inuwa da tafsiri a cikin university gombe ya karanci ƙwar'ani ƙwarai da gaske shi za ga ya yi furfura ba shi da babakin gashi in mun haɗu da su malam Fantani yana tsokanar shi yana shi kai na kaɗe bi furfura to amma da ya zo kwanan nan ya gabatar da wasu ayyuka a unguwar fantami da kaza ya fitar da wasu abubuwa ya ce to duk wanda yake da damuwa ta wajen malam fantami ya zo da shi wajen mai unguwar fantami mai unguwar ya ba wa amininsa ta inuwa ka inuwa kuma su za su gama tsakaninsa da shi ya tafi minista yana tuna abokinsa bai yarda shi ba mu kuma yadda galibi muka saba mutu yana ganin Allah ya daga shi to abokan ba fa ya daga ya dan sake samu wasu in da jarin sa dubu biyar ne ya zai zama wani miloniya shi ke sai ga ya je wasu wajen wasu abokanai manya in ya talauce kuma ko kuma sai su kwaɗe shi sai da baya to wajen sai ai ka tafi ai sai ya to la ilaha ula'i <laughs> wala ilaha ula'i so duk abin da ka zama karka yarda abokananka wannan kan ai wai da suka san dangwata suna faɗa haka akwai su na yarinta ko abu na kawai rana ɗaya sai ba zata kawai sai rigar shi a gidansu wannan rayuwa ce mai kyau saboda ka samu abokanai mai gaskiya in ma ka ka shi ba ka kama shi mana ka ɗaga shi mai a shi eh yanzu kana ga lebul naka ya wuce na shi ta sa ka yarda su to ka tsokun sa hadar da shi ba. ba ma ma ke yake hawa to sai masa mota mai tsada mana kai shi ma sai a ci gaba da a ciki ba gongoni ba ne <laughs> a je ko tana a dauko masa in kana ganin kalin wani kwamishina ne to kai wai da kake harka da su masu motar miliyan goma to sai ya bi mana shi ba ne ba duk bodi bodi ba ne sai maza kayan masu tsada guda goma ka bashi ta fi da harka ka sa shi albashi in ka ɗau albashi ka tsakura masa ba shi ke sa shiga ya ci ka san shi bature ya iya in ka haye da kamo wancan shi ma ka ɗago shi mu kuma bakin baka mu abu da muka ɗauka in ka haye kawai ka ruga kawai ka yi gaba mu ba abu da muka ɗauka shi yasa da wuya ka ga mutum ya haye din ya hayar da wani mu ba abu da muka saba kenan shi ko bature a'a ya haye to nawa ya hayar sai raba damuwar shi sai ka ga mutum yana da abin da ya kai biliyan daya biliyan ka yana da shi sai ka ga yana da ɗan uwansa uwarsa ɗaya ubansu ɗaya ba shi da miliyan daya to ne amfani wannan kuɗi kagin kuna ba yi ba ne eh kowa yi fara kan fili wasu kuwa akwai matsala in ka ba su babun kirki zai yi amma ya kamata mu zobi rayuwa mu gyara rayuwa kafin wani yana da wani aboki yayansa ya zan babba shi zai zauna da kawai daga ba shi shi gina ka muka ce ya yi ya ba ka ka tashi ba wai ka riga miko hannu ana baka ba sai zai mutu a iya mutu ba ya zama na magada ba <laughs> wannan kenan saboda haka aboki na gaskiya wal jalisu salih abokanan zama na gari wa hadhi amal umlatun wannan wata kuɗi ne umla yana ɗaukan kuɗi kuɗi ne nadira yana da wuyan samu fi hajiyar azman a wannan zamani yana da wuyan samu ana samu abokane na gaske amma da yawa ba abokane ne na gaskiya ba a gaban ka ya kake maka fuska a bayan ka yana cin dunduniyar ka a gaban ka yana saka maka fuska sai ka mutu ya wulaƙanta bayan ka shi da irin rayuwa da ake ciki yanzu sai malaka fa in wajadta laka akan fillahi in ka samu dan uwa don Allah aboki don Allah wanda zai gaya maka abin da ya dace fa qubba alaihi bin nawajis ka turge shi da haƙori ka riƙe shi hannu biyu ka riƙe shi hannu biyu wala jarama wannan ya sake tunatar da ni akwai gidajen zafi sani ya ka ci littafin ayyami ko da malam zafar za ga wasu abokanen da suka saba tun dada ba zaka kan sai da malam jafar a ka. haka akwai wani wanda ake bada labarin sun taso da malam jafar kawai akwai ranar da shi kaɗai ta surutu ya tafi da jafar muka taso amma ga shi ganin sa yana mana wuya matarsa take cewa kamar ah, ko malam jafar baya wajen allah sa yana wurin kawai sai bayan isa'i sai ya ji ana sallama waye jafar ne ya shiga suka hira sun ka kwace tsawon dare suna hira malam jafar ya shiga ya tafi gida wala jarama babu kokonto anna alal muslim na lewaji ne akan musulmi an yalta nisa majalisar ulama ya nemi majalisan malamai ah, al'amilina masu aiki wa du'a da masu da'awa al-mukhlisin masu ikhlasu والمرجين مع سرير الصالحين نجسيا ومن أنا دلتشي أبن نزيل صاحب أبو استقامة التعلق بالآخرة كي كيرقوا للآخرة كلن سنة متوى والتغافل عن متاع الدنيا ده كودة كي يفعل دلتك جندا الدنيا يتحقق هذا ونينا تبتوى بالإفتار من زيارة القبول يوم يكون زيارة ما تبرتها yanzu kana sun ziyara makabarta ai kullum ana mutuwa za ka yi daga wani zai iya rayuwa ba shekara goma da je makabarta ba a to yanzu wasu manyan ba aka suke rayuwa ba in kaga wani za ka yi gwamna da ya je makabarta sai in gwamna da ya mutu to yanzu gwamna zai mutu saboda haka musu ya riƙa yawan ziyara makabarta duniyar kwana nawa ne imamul qurtubi daga shin fadin Allah madaukakin sarki allati lam yukhlaq mithlu hasil bilad da Allah ke magana kiramawa wasu mutanen da ba halitta ire-iren su ba garuka cikin suratul fajr qurtubi yace fa su yadda suke rayuwa kana iya shekara ɗari a garin ku ba je jana'iza ba san tsabagen lafiya da tsawon ko ba a mutuwa shekara ɗari ba yi jana'iza ba to mu yanzu a biyu an taba wata ba a jana'iza ba to kullum sai kullum sai in ba ga makamarta ku ba kuwa a bayan ta kana iya shekara ɗari ba a je jana'iza ba haka iramawa suka rayu to balantana mu gashi nan mutuwar dai ɗiba mu yake yi ɗiba mu yake yi Allah dan ba za ka san ana musu ba da a ce makabartan garin su gaba ɗaya a wuri ɗaya ne a kashe duka a ce wuri ɗaya ne so ka je ka zauna ba shi makabartan za ka sha mamaki wurin ba zai yanke da mutane ba ka gani ai sai kana tasbo duk lokacin da ka bude zo sai ka ji an yi rubuta wani RIP ga wani Allah ya ji ɗin ka ga wannan ka ga wannan kullum ya? eh president chief ta mutu ami ta musulmi ya? kagin? eh magabatan gwangyanan maiduguri haka ne haka ne saboda haka eh, mutu yawaita ziyarar makabarta wa iyadatul Marza da yawan gaida marasa lafiya don in kaje za ka ji wani yana nishi sai ko kana aushi baka da kuɗi ba bandala la jihunka amma ga kanan da kafar ka ka zo ga wanda kuma ciwo aka samu sai na fitsari a ciki shekarar jiya wani gareji ne na haɗu da wani yana tuki sai ga shi da roban fitsari ya rage fa in ya zo na gida ba shi da abinci kai yau da Allah baka lafiya ba ya gama maka komai ba sai malam ya ce wa iyadatul maza da da marasa lafiya wal qira'a da karatu al muta'anniya cikin natsuwa fi tazsali fi zuhudu cikin wallafe wallafe littattafan zuhudu kare da karanta littattafan zuhudu akwai kitabu zuhud na imamu ahmad ibn hanbal kare ai kare ai na zuhudu kare da karantawa al wa'az da wa'azozi والركائك أبو أبوبوا معصو لوصف الزكاة ومن أنا لجلتك أبونا زي باب في استقامة شغل الوقت شغل تبدأ لوقتا بالكراءة كراتو والعمل لعيك والنشاط الدعوية ذا كزاري ندعوة كراءة أغونا أريد دعوة أريد وأزي أنا وأزن كروة والخيري لعيك الخير da'awa da ayyuka alkhairi da da'awa da ayyuka alkhairi ya da da'awa da ayyuka alkhairi yana da muhimmanci kwarai da gaske akwai wani da eh, wani tabi da na karanta akwai wani bawan Allah irin sun gama jami'a haka a turai Ko shi musulmi ne balarabe to sai ga wani kirista sunansa david ne ko wane ne irin wani kyautar fulawa da ake bawa juna ya gama makaranta sai sai wani pamphlet haka wanda akwai da'awa zuwa ga musulunci a jiki da turanci ya ba wancan to a taƙaice dai pamphlet da ya ba wannan din da suka zo sun zo sun haɗu da mai shi a wajen aikin hajji mai shera zuwa pamphlet ɗin ya karanta sai musulunta kawai wata shekara sun suka sai ke ce masa ga mata na ai pamphlet ɗin nan naka na karanta na musulunta mu yanzu mu bisu muke ta ɗurawa muke bayarwa kajin akwai wani mutum a saudiya shi yana da ɗansa ƙaramin ɗansa ɗan ɗan shekara goma kullum ranar juma bayan juma sai taso da ɗan irin bayan la'asar rana ya sanyi sai ya samu irin ko wa'azozin malamai ko wani addu'o'i a kan hasbun Allah wani mai ko la'ala sai rubuta wani hadisi ɗaya ne sai ya pamphlet kalle haka ne ɗaya ne sai su fita da ƙaramin ɗansa sai su bi gida gida sai a danna ƙararrawa ka san gidajensu akwai ƙararrawa in mai shi ya fito sai a bashi kalle da haka suke zagaya sannan ranar juma'a a yi ruwan sama sosai mutum ya ce wa da ɗansa ya ce baba mu tafi baba ya ce ka yau a yarwa kuma suna jin ganda yaron ba matsa wanda bai yi wa baban ba su fita baba ya shi ba zai fita ba sai yaron ya ce wa baban to ba ni pamphlet ɗin sati ne ni in fita yara ba yaron ya fara yawo in ya je wannan majalisa ya baya abubuwan nan da jirgin kiristoci suke suna rarraba pamphlet aikinmu ne fa da ya dace mu yi mu musu wani sai ka rusa fabri a kan illan shan kwaya ka rarrabar sai ka ya yi tasiri to yaro na pamphlet ɗaya ya rage ya zai danna kararrawar wani gida ba a buɗe ba ya danna ya danna haka ce ya kai kusan awa ɗaya a ƙofar biyar yayyayi shi dai fa ya nace sakyar sai wata mata ta fito tana tsaki sai da mai tsara ya mita mata pamphlet ɗin sai ta yi tsaki ta buga ƙofar ta kalli pamphlet ɗin ta shiga to zama a jikin pamphlet ɗin akwai adireshin na masallacin da baban nasu matar sai sati mai zuwa ranar juma'a sai ta ce ta zo ba su masallacin da pamphlet din ta ce kana neman mai wani adireshin sai aka kawo mutumin da yake buga wannan takarda sai ta ce akwai wani karami yaro nan da yake yaron nan ne a wurina ya zama min tamkar mala'ika ina yake aka kawo yaron ta rungume yaro ta Allah maka albarka ta ce tana cikin wani ɓacin rai ne sai ta jera kujera ta hau ta ɗaura igiya a fanka za ta yi hangin ɗin kanta don wani ƙuncin rayuwa da take ci. so sai ta ji ana kaɗa ƙarrawar ƙofa su ta ɗan saurara ana kaɗa da abin yayi yawa sai ta yi kamar ba za ta je ba za ta ja ijiyar kasa sai ta ji karrawan yana da shi ne sai ta je ta karba ko da rubutu mai yawa ne ma ba za ta karanta ta zo har ta hau za ta sa ta ce da kai da wannan shafi ɗaya biyu ne bari duba mai ne sai tana karantawa addu'o'i ne idan mutum ya shiga tsaka rai da farko an nuna ga in tsaka rai kaza ne kafin ka ga wane ya shiga ya fi naka wane ya shiga wane ya shiga ta addu'ar da yi sai ko ta fara azkadin sai bakin cikin ya baranta ta yin fara da safi ne da mutuwa ba yadda ake bidiya ne da rana ma ana mata sadakan bakwai ga yanzu yadda wani abu ya tashi shaka wal khairi ayyuka na alkhairi wa kasratu ta'abbud da yawan ibada ayyukan alkhairi yanzu kamar hudubar da muke da na juma'a da muke ɗaukawa facebook live ga wanda yake ɗaukawa data da komai shi kuma sai dauka ce shi tun da ana hudubar bari ya yata. ko ayyukan alkhairi yana da kyau ayyukan alkhairi abu ne mai kyau kwarai da gaske can ba ga san iya inda za a amfana ba a wani ishtiraku ko tarayya fi tadribat cikin horarwa riyadiyya na war eh, na training au na hizalik ko makamanta haka eh, kamar workshop da sauransu kuma tsaya insha Allah darasinmu na gaba insha Allah za mu tashi a kan hali na 24 taharatul qalbi sarkin zuciya saboda haka abin da muka faɗa na daidai Allah samu ya tare da alada kuskure ko gwatsun tun da shi Allah ya taimana subhanaka la ilaha illa anta nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka da natubu